Bismillahi bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na dare kuma tahir amina zai kasance tare da kowa wannan zango. ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro kisoshin rayuwa shirya alkur'ani mai girma da kuma shirinmu na karshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku je mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirin ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 31 ga watan agustan shekara ta 2022 wanda ya daidai da uku ga watan safar na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 44 suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan agustan shekara ta 1978 imam musa sadar shugaban kungiyar amala a kasar labanan ya bace a kasar libya a yan wata ziyara wadda kai a kasar bayan da ya samu gurin gayyata ta musamman daga shugaban ƙasar libya na lokacin mu'ammar gaddafi an haifi imam musa sadar a birnin qom wanda ke ƙasar iran shekara ta 1928 bayan kammala karatu ya koma ƙasar labanan da zama a lokacin da kuma ya kafa majalisar kore ta malaman shi'a a ƙasar labanan ya kuma samu amincewa majalisar dokokin ƙasar kan yin hakan ya kafa ƙungiyar harkato maharumin domin tallafawa marasa ƙarfi daga cikin musulmi a ƙasar labanan bayan haka kuma ya goyi bayan gwagwarmar falasinawa da suke da isra'ila har yanzu dai ba a samu makomar imam musa sadar ba amma abin da ake da tabbaci akan sa shine gaddafi ya aika masa da sako zuwa ƙasar libya domin halartar wani taro sannan kuma daga lokacin ba sake jin ɗuriyarsa ba. da ƙarshe masu wari kun san cewa shekaru 65 da suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan agustan shekara ta 1957 ƙasar malaysia ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka kafin haka dai musulunci ya shiga ƙasar malaysia a cikin karni na 13 miladiya sannan kuma a hankali turawan portugal suka shiga ƙasar a cikin karni na 17 sai kuma shekara ta 1824 turan portugal din da na ingila suka can yarjejeniya kan cewa ingila ta mallaki malaysia sannan kuma holland ta mallaki indonesia wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da malaysia ta samu 'yancin kanta a rana irin ta yau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 zuwa sha biyu da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita 16 da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madalla yanzu kuma ga labaran duniya da dumi wanda Aminu Ibrahim Kiyawa zai karanta. Bismillahirrahmanirrahim labaran duniya farko muhimman kanin su. Kasar Iran na buƙatar lamuni daga Amurka don farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya. Tawagar 'yan masar dokokin Najeriya na gudanar da ziyarar aiki a nan birnin Tehran. Iran da Turkiya sun tattauna kan yaƙi ta'addanci safarar mutane. dakarun hajjdu sha'abi na iraki kusa da kashe wani kwamanda a kungiyar ta'adda ta isil yanzu kuma ga cikakkun labaran kasar iran na bukatar lamuni daga amurka don farawar da yarjejeniyar nukiliya ministan harokin wajen kasar iran amir abdullahiyan ya yi wannan bayanin ne a yau laraba a tara manema labarai da suka yi tsakaninsa da takwaransa na kasar rasha sergi lavrov a birnin moscow inda ya kara da cewa mun karbi amsar amurka ta ƙarshe kuma muna nazari a kanta don iran tana buƙatar lamuni mai ƙarfi daga amurka a ci gaba da ƙoƙarin da ake yi na kawo ƙarshen tunawar da ake yi na cirewa iran takunkumi a ƙasar austria ƙasar amurka ita ce ta kawo cizar da aka cimma a shekara ta 2015 ba ta fice ba shiri ba ta da dalili ba a shekara ta 2018 tare da sa ya gaba iran takunkumi mafi muni duk da haɗin kai da Iran ta bayar game da dukkan abubuwan da ake jejeniya a kai. Ƙungiyar tarayyar Turai a matsayin ta na mai shiga tsakani kai tsaye tsakanin Iran da Washington ta gabatar da buƙatar ta na farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya inda Iran ta ba da amsa a kai wanda ɓangaren tonawa suka bayyana shi a matsayin mai ma'ana sosai. Ƙasar Amurka ta kwashe makonni kafin ta ba da amsa ga buƙatar da Iran ta gabatar wanda yanzu haka Iran take nazari a kai. Da ƙarshe Abdullahi ya faɗi cewa iran daga su take wajen ganin an kula yarjejeniya mai ɗorewa sai za a iya cimma yarjejeniyar idan amurka ta yi aiki da ya dace kuma ta karfafa bakatun da aka gabatar mata na tattaunawar da ake yi na cirewa iran ɗin takunkumi tawagar 'yan majalisar dokokin najeriya na gwada ziyarar aiki a nan birnin tehran mataimakin ministan wajen iran mai kula da harkokin siyasa ali bakari khani ya gana da tawagarar sada zumunta ta majalisar dokokin najeriya a birnin tehran a laraba bakari khani ya kuma buƙaci tawagar majalisar dokokin najeriya da ta ziyarci wasu daga ciki domin ganin irin nasarar da jamhuriyar musulunci ta iran ta samu a fannin masana'antu likitanci kimiyya fasaha da kuma bangaren tsaro ya kara da cewa cikin shekaru 40 da suka gabata iran ta samu gagarumin ci gaba a cikin sauri sakamakon yadda ta mayar da barazana zuwa ga damammaki na dogaro da kai bisa irin goyon bayan da al'ummar kasar suka bayar da kuma himma da suka yi tukuru wajen ganin sun kai ga wannan buri nasu na ci gaba a nasa bangaren shugaban tawagar sada zumunta ta yi masar dokokin najeriya salisu iro iransi ya bayyana jin daɗinsa da ziyarar da suka kai ƙasar iran inda ya fatan haɗin gwiwa tsakanin ɓangarorin biyu a fage daban-daban na siyasa da tattalin arziki da yadda zai ƙara faɗa yadda ya dace da kuma cin nasorin hakan tsakanin iran da najeriya shugaban tawagar majalisar ta najeriya ya kuma yi ishara da ziyarar da ministan man fetur na najeriya ya kawo nan birnin tehran a makon jiya da kuma rattaba hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna tsakanin ƙasashen biyu yana mai bayyana hakan a matsayin wata alama ta azama tsakanin mahukuntan Iran da Najeriya wajen kyauta alaka tsakanin kasashen biyu a bangarori daban-daban. Iran da Turkiyya sun tattauna kan yaƙi da ta'addanci da safarar mutane. A taro karo na biyar da kwamitin yin aiki tare da aka kafa tsakanin Iran da turkiyya. Mataimakin ministan harkokin cikin gidan ƙasar turkiyya Tayyip Sabri ya faɗi cewa Iran da turkiyya. sun tattauna game da batun yaƙi da ƙungiyar ta'adda ta kurdawa ta PKK da kuma batun fa'ada da fataucin ɗan adam da miyagun kwayoyi da kuma batun iyakokin ƙasar da kuma al'ummomin da ke zaune a yankunan har ila yau ya kara da cewa har ila ya ƙara da cewa a na wadda ta gudana tsakanin ƙasashen biyu mahanga ta zo ɗaya irin wannan ƙwararren mataki da ya kamata a ɗauka a bangaren tsaro duk da yake cewa an soke wasu tarukan da aka shirya yi saboda yaɗuwar cutar corona a baya. An gwada taron ne a makatarokin cikin gidan kasar Iran a yau Laraba tsakanin mataimakin harkokin cikin gidan kasar turkiyya Tayyip Sabri Idili da takwaransa na kasar Iran Majid Mir Ahmadi mataimakin min harkokin cikin gida da tsaro da tabbatar da doka. ta masu saurare kada ku shafa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. dakarun hajju sha'abi na kasar iraki sun sanar da kashe wani kwamanda a kungiyar ta'adda ta isis a wani farmaki da dakarun na hajju sha'abi suka kai a yankin mosul babban birnin london nainawa sun samu sanar kashe wasu 'yan kungiyar isis ciki har da wani babban kwamanda a yankin a gefe guda kuma kungiyar ta hajju sha'abi ta sanar da kashe mambobinta guda hudu tare da jikta wasu sakamakon fashe wani bom a lokacin birnin bagadaza labarin ya faru ne bayan fashewar bom din a wani wuri da suke gwada ayyukan share yankin tarmiya daga geron 'yan ta'adda na isis tun a watan disamba shekara ta bakwai ne bayan shekaru uku da rabi ana yaƙi da ƙungiyar ta'adda ta isis inda take rike da kashi uku na ƙasar iraki gwamnatin ƙasar iraki ta sanar da 'yan dukkan yankunan daga hannun 'yan ta'adda na isis sai dai har yanzu akwai sauran geron 'yan isis ɗin da suke cigaba da kai hare-hare a gefen biranen bagadaza diyala kirkuk nenawa da kuma lardin ambar ƙasar sudan ta gayyaci jakadan ƙasar habasha bayan faduwar wani jirgin sama a ranar 24 ga watan agusta ne ƙasar ethiopia sanar da kakaɓo wani jirgin sama da take zargin yana ɗauke da makamai da za a kai wa 'yan tawayen tigiri a arewacin ƙasar wanda ya kita wanda hakan keta hurumin san samaniya da ƙasar habasha ne wanda jirgin ya fito ne daga ƙasar sudan a tare manema labarai da ya yi game da batun na dawo da zaman lafiya a arewacin ethiopia jakadar ƙasar ethiopia ya faɗi cewa babu shakka batun kaɓo jirgin sama a sararin samaniyar ƙasar ethiopia da ya taso daga ƙasar sudan da sojin ƙasar suka yi gaskiya ne a bayanin da makatarokin wajen ƙasar sudan ta fitar ya nuna cewa an yi kirayi jakadan ƙasar ethiopia kan wannan batun sai da babban darakta janar kan harkokin afirka fadli abdallah ya muzanta zargin ya ce wannan kalaman ba su da tushe balle madafa to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na afirka a yau afirka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 Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Tomarella wakilai hudu ne da suka hada da na gwamnati da bangaren siyasa da kungiyoyin fararen hula gami da na 'yan tawaye ne ke taron na ƙasa a jamina babban birnin ƙasar ta Chadi. Yayin taron ana fatan tsayar da lokacin gudanar da zaɓe a ƙasar. hankali dai ya fi karfi akan bangaren 'yan tawaye da suka jima suna jayayya da gwamnati da kuma batun da ya shafi kundin tsarin mulkin kasar shugaban gwamnatin sojin kasar muhammad idris debi ne dai ya shirya taron wanda shine irinsa na farko a kasar da ta jima tana fuskantar bore na 'yan tawaye taron kuma na zuwa ne bayan da gwamnatin rikon kwaryar ta cimma yarjejeniyar zaman lafiya da kungiyoyin 'yan tawaye arba'in na kasar a birnin doha na kasar qatar duk da cewa akwai wasu ƙungiyoyin 'yan tawaye da kuma jam'iyyun siyasa da suka cewa wannan taron amma mafi yawan al'ummar chadi da kuma sauran ƙasashen duniya na kallon taron a matsayin mai mahimmanci Ga dai abin da wasu daga cikin 'yan kasar ta Chadi suka shaida wa sashen Hausa na rediyo Iran. Ni ne Sule Mai Lau muna murna da wannan taron. Abin da muke so wasu mutanen da yi su haƙura dai wannan kowa ya haƙuri da juna a ginin ƙasa. Muna godiya ni ne Sule Mai Lau mai nama. ni ne shaibu daga na chat a wallahi muna marhaba da abin nan wannan taron da an yi mana na dialog wannan taron muna so da daɗewa tukuna ba mu samu ba sai a wannan shekara kuma a wannan wata kuma a wannan satin ne duka Allah ya tabbatar ya yi mana na alheri mun gode da shugaban Muhammad Idris David no mun gode mishi da wannan haɗin kai da ya yi ma mutane yan jeji na waje haka na duk duniya kamar su Qatar da wasu mutane da ba za mu iya mu lissafa su ba amma mun gode musu da wannan haɗin kai da sun mu, kuma Allah ya tabbatar ƙasar mu ta yi gaba kamar wasu ƙasashe na gaban mu ni ne Shaibu daga Anjumena Chat. Sabatu ce daga Chadi. Ina munna da wannan rana da Allah ya kawo mu lokacinta. Allah ya haɗa kayuwan mu, iba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya. Shugaban ƙasar mu Allah ya taimake ka, ya haɗa kayuwan mu. mu matan 'yan chadi da mazajenmu da na waje da na ciki allah ya haɗa mu gaba ɗayan mu Shi kuwa Malam Usman wanda kafinta ne shi ma a birnin na'in jami'a a kasar Titadi cewa ya yi. Ni na Usman Adam Musa kafinta ne a nan jami'a amma ina nan yanzu a zama a nan mai lau. Dun shugabannin da suka wuce nan duk sun yi sun yi amma ba a samu shugaba mai albarka mai imanin cewar zai haɗa kan jama'an cari gaba ɗaya a zanna lafiya saboda mu na cari mun shekaru da yawa ba mu taɓa samun mutumin da zai haɗa kanmu gaba ɗaya mu zanna lafiya ba amma shi wannan da ya zo ya ce zai kokari ya kokarta a zanna lafiya mutanen cani ma hankalin su ya kwanta mun gode allah ya tabbatar mana da alherin sa da kuma abun da mafi kyau alherin duniya gaba ɗaya allah ya bamu lafiyan cani shugaban ƙasan cani muhammad idris debi itino wannan godiya muke allah ya tabbatar mana da shi kuma allah ya sa gama da duniya lafiya Ƙasar Chadi ta sha fama da tashe-tashen hankula tun bayan samun 'yancin kai a shekara ta 1960 kuma shugaban ƙasar na rikon kwarya janar Muhammad Idris Debi ya yi alkawarin gudanar da tattaunawar kasa da zaɓe cikin watanni 18 bayan da ya karɓi ragamar mulkin kasar bayan mutuwar mahaifinsa Marshal Idris Debi a fagen daga. jama'a da dama a Chadi na ganin wannan yunkurin na janar muhammad idris debi zai iya sa 'ya'ya da jikoki da za su zo nan gaba su ɗanɗani roman zaman lafiyar da ƙasar za ta iya cin gajiyar shi yayin wannan babban taron muhawara malam adamu shu'aibu shugaban ƙungiyar asusu reshen milo a bancin mai wanda aka fi sani da adam tartar kuma mai fashin baki kan al'amuran da suka shafi ƙasar chadi na ɗaya daga cikin masu wannan ra'ayin ga kuma abin da yake cewa malam barka barka da wannan lokaci lallai tambaya ka ka tambaya mai ma'ana kuma a kai muke yanzu hakikatul amri magana ta gaskiya ita ce duk wani dan cadi mai kishin kasa yana jiran ya ga wannan ranar ta dialog da muke cha dialogue wato ranar da za a tattara al'umma a yafi juna a ja layi abin da ya fice a tsaye da shi wanda yake da korafi a ji korafinsa hakika wato ba sai an faɗa ba juma mai albarka tun daga laraba ke gane ta tun daga wannan farkon taro da aka fara mutane da yawa mafi yawa mun yi maraba da shi kuma mafi yawa mun sa albarka akan hakan gaskiya ba karamin ci gaba ba ne wanda yake muna tsammanin a gaskiya haka zai cimma ruwa sosai sosai za a kai ga cikin allah yadda duk da dai wa'yansu sun ce suna buƙatar ba haka suke so ba kuma dama mutum tara yake bai kice ko goma ba duk abin da kace ce za ka shirya sai ka samu wanda ya ce ba ka shirya daidai ba to amma kamar yadda shi mai girma general muhammad ya tsaro abin a ƙarƙashin jagorancin daular ƙatar to gaskiya mun ga alamu in allah da da albarka annabi za a cimma nasara domin mai domin mafi yawan mutane sun kawo cappa kuma za a ci gaba da ba da bayanai daban-daban domin mai domin wannan taro ne wanda ba a taɓa yin irin shi a ƙasar nan chadi ba kuma muna cikin ƙasa 'yan cadi ne hakika muna ganin in allah da za a samu tafiyar da abin yadda ya kamata a tafiyar da shi kuma duk da ma dai ko da ya mutum ya yi sai an samu 'yan kurakure to nan ba za su hana tafiyar da komai ba abin da ya sa na ce maka kurakure za a iya samun abubuwa da ba a tuna su ba kuma wanda zai zo ya tuna su ya zo ya faɗe su akan tsari na son zuciyarsa amma kuma inda za a biya gaskiya to za a ga tsari ne na son zuciya wanda dama ba nasara zai ba wannan kenan to a gaskiya abin da nake so jama'a su gane shi wannan taro fa ba yau aka tsara shi ba ba jiya ba an daɗe ana zuwa ana dawowa mun ma gode Allah da ya ba mu numfashin da muka zo wannan lokacin da ake muka halarci wannan taron domin domin a gaskiya fi sabilillahi ba karamin namijin kokari gwamnatin mu ta cadi ta yi akan wannan abun ba kuma ina fatan Allah ya sa mu cimma gaci Malam Adamu baka ganin irin waɗannan tarukan sun zama ruwan dare a ƙasashen Afirka a zo a shirya taro a fitar da bayanai masu gamsarwa amma kuma daga bisani aiwatar da su ya gagara. Lalle an daɗe ana ruwa ƙasa tana shanyewa kenan haka kake nufi da cewa sauran ƙasashe ma na afirka ana irin wannan taron kuma ba abin da ake yi sai a watse kawai taron shan shayi ko to mu cadi gaskiya akwai abu guda goma sha biyar da zan gaya ma wanda mun yi banban da sauran kasashen duniya a sauran kasashen afirka saboda a gaskiya fi sabilillahi muna da zuciya muna da zuciya kuma fi sabilillahi muna aiki a wannan kasa ta yadda gaskiya ba yabo ba fallasa kuma duk mai korafi koma mai kai wato wanda baya ka ko ruwa ka fada zai ce ka da kura ne amma ita kasar chad yadda allah ya taimake mu da abubuwan nan kuma ga shugaba mai adalci da ya hau ko da yake dai lokaci gare shi mu'ayyan amma muna fatan insha Allahu an gani a ƙasa kuma za a ci gaba da a gani a ƙasa za a ci gaba da gani a ƙasa na alkhairi domin abin da nake so in gane da kai malam barka na cewa an daɗe ana ruwa ƙasa tana shanyewa ko kuma an daɗe ana yaro wannan taron Afirka ba abin da ake sai shan shayi abin da kake nufi kenan a ah, mu ba wannan bane a gaban mu wato abin da yake gaban mu ba wani mutumin da zai sake dawowa a matsayin bai daba da gwamnati kuma bai daba sai yayi tawaye za a yi gwamnati kuma bai daba sai an yi kaza kaza to zai fito ne kirikiri ya ga al'umma ga fa abin da ya kamata a yi sai a duba a tankade a rere sai a ware wanda ya kamata shawara ce to kaga in dai za a yi haka da gaskiya to fi sabilillahi ina ganin sauran mutane ma fa to ba za su iya cewa komai ba su za su yanke wa kansu shawara haka gwamnati ta ɗauka. Eh, ka faɗa an faɗa muhawara ce ya eh, a zo a daidaita a tsakiya ga yadda ya kamata ya ah, ba haka za ba ga yadda ya kamata a ah, to haka za ba ana haka har a zo a seta amma ba irin wa'ancan na sauran ƙasashe wanda yake karfa karfa ne kawai ga abin da gwamnati ta faɗa shi ra'ayi ko ana so ko ba a so yan koron gwamnati suna yi so ko ana so ko ba a so in ka ce ba ka so ma rikici ne ka janyo kanka gara ma ka ce kana son ko ba ka so ma kuma ma ka ce ba ka son ma sai an yi hakan to wannan cari ba haka ba ne a wannan tsari da muka ɗauko na shugaba general muhammad idris debi itino fi sabilillahi tsarin kowa ya san akwai bambanci da sauran kasashen afirka da suka ta yi kuma ai zan ma misali biyu zuwa uku a kasashen afirka da suka ta yi innan ma ai ba wata ajanda da suka ɗaura kuma suka cimma nasara da dama iskrokeri ne wato ma'ana tsari ne na yaudara suka yi da a ce da gaske suke da duk sun cimma nasara to daga cikin kasashen afirka nan da dama wanda suka yi hakan ba ɗaya da ta cimma nasara hakanta ya cimma nasara talaka ya san ana yi da shi talaka ya san e ga yadda ya kamata ya yi shi mai mulki ga yadda zai yi a ko har yanzu a haka suke kamar na da. To ko menene babban fatan ku game da shi wannan taron kada ya zama an zo ne kawai an sha shayi an watse tsawon shekaru muna yaki kuma a gaskiya fi sabilla daga ran da aka ce ana fada kuma aka samu damar zama waje ɗaya domin a sulhunta to in Allah yadda za a sulhunta in dan ko yakin duniya da aka yi ai ba da bindiga aka kare shi ba sai da aka zauna yakin duniya na bima da aka yi ba da bindiga aka kare shi ba sai da aka zauna aka yi sulhu hatta wannan yaki na golf da aka yi ba da bindiga aka kare shi ba sai da aka zauna aka yi muhawara aka yi sulhu kana aka daidaita abin da nake son faɗa ma A gani a kullum akwai abubuwa guda biyu wanda mutane suke manta shi ba wai shugaba ne jagoran komai komai da komai ba amma shine general na kowa da kowa amma in aka ce akwai jam'iyya to akwai yan adawa kuma duk kyautata ka akwai wanda zai ce baka kyautata ba kuma duk rashin kyautata ka akwai wanda zai ce ka kyautata to wayannan abubuwan su ne ya kamata mutum ya yi wa kansa la'akari ya gane ta ina ya kamata ya hau ta ina ya kamata ya sauka domin me domin a samu a faɗa mai ido domin na baya su tabbatar da mun musu aiki mu ba yanzu ba kanmu muke so mu aiki ba na bayan mu e, eh, ajila jai wato na baya masu tasowa da yaran mu jikoki su zo su tadda kasar nan a wasu shekaru an yi wajen shekara talatin ana yaƙi da sauransu yanzu gashi ashe iyayenmu sun zo sun mana seti wannan shine magana kuma bayani na ƙarshe dai shine tunda dai taron na yanzu aka fara kuma yana da 'yan kwanaki nan gaba ma to tunda ko 'yan jaridu na za ku sake jin labaru kala-kala kuma muna wa ƙasar mu cadi da al'umma mu ta cadi da kuma sauran duniya fatan alkhairi shi fatan alkhairi har kullum muna yi wa al'umma ne kuma al'umma tana yi wa al'umma ne kuma muna godiya ga shugaban mu general muhammad idris debi itino akan wannan namijin kokari da ya yi da sauran janarori guda goma sha biyar wanda ba zan iya faɗin su a ba lokaci ba da kuma su kansu wa'inda suka sharaka akan har wannan abin ya zo har wannan rana ta zo muka same ta To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji jumuriyinsu. A nan kuma ni Hassan barka da shirya kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. madalin yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum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 Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran suna na wani lawa daga da na so ku bani dama na yi tsokaci dangane da gwamnatin Najeriya da ta ce za ta rantu a bashin kimanin dala miliyan sha ɗaya domin yin wani aiki gaskiya mu a ganin mu 'yan Najeriya bai kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta karbi wannan zunzurutun bashin kuɗi ba ganin yadda ta kusa sauka ba iya kaddamar da in aiki ne ba iya kammala aikin za ta yi ba za ta sauka kuma za ta gadawa da gwamnati ne mai zuwa bashi domin ta kasa yin aikin komai ga al'ummar kasa ko ciyar da su gaba ko kuma tallafa musu ta harkokin ilimi ko ta bangarorin lafiya don haka mu a ganin mu 'yan najeriya sam sam bai dace a karɓi wannan bashi har na wannan sun zurutun kuɗaɗe ba suna na gwani lawan ali gamadan fatan za ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullah gidan rediyon Iram Jamhuriyar Musulunci ina muku barka da safiya a yau kuma zan tuba albarkacin bakina akan bashin da Najeriya za ta ciyo na wannan zunzurutun kuɗi mai yawa. To a zahirin gaskiya mu a wannan bashin da ake ci a ƙasar mu Najeriya to ba shi da amfani ga al'umma domin da ɗan Najeriya sai dai ya an ce an ciwo bashi za a yi aiki amma haƙa ba ta cimma ruwa ba sai dai a koma kamar gidan jiya. Tunda yanzu idan shi shugaban shugaban kasa muhammadu buhari da sauran makarrabansa idan ya tunanin da cewa yanzu lokaci ya kware bai dace a ce ya hana ciye-ciyen bashi ba abin da ya kamata kawai ya yi kokari ayyukan da ya sa a gabansa ya ga ya kokarin kammala su kan lokacin zaɓe ya zo shine zai ba kuma wata gwamnati wadda in ta hau damar dama akan ita kuma ta zo ta ɗora ta ci gaba da ayyuka ba tare da an bi ta bashi sosai ba inda yanzu idan haka an ka duba yawan basu da ake cewa idan gwamnati ta ba ta zo ta iske shi ya yawa to haka ba za ta samu damar da za ta yi aiki ta taimaka al'umma na ƙasa ba mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara wasu lokal game assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na biyu tsairan mai magana isu ne madatte da magaram ne nijar na kira ku daga nan madatte da magaram na so ku ba dama a jajantawa al'ummar jihar kano a wanda ibtala'in rugujewar gini ya ritsa da su a kasuwar waya ta titin bayero to gaskiya muna jajanta musu wanda suka su Allah ya kansu kuma da suka jikata Allah ba su lahiya kuma Allah kiyaye gaba na gode sashen Hausa na biyu ta Iran mai magana isu ne madatai da maganar jamhuriyar Nijar na kira ku ganin madatai ku tashi lahiya. To madalla kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan abubuwan da ke cin maku hoto a kwarya malami na gaba sai ka ja muje. je. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu kusa abin da kaci mana tuwo a ƙwarya. Yau tsokacin da nake sa in yi bisa al'umman mu ce ta nan jihar Agadas dan Allah da Annabi muna kira al'umma a ba gwamnati goyon baya da jami'an tsaro kusa ga bincike da suka fara yi a nan jihar Agadas wasu saboda mun fuskanci wasu abubuwa kwanukan ga a nan jihar Agadas wasu halaye wasu mutane wanda ba a san ko su wane ne ba suna shiga gidajen mutane suna kisan gilla wurin mutum hudu har da wani doktor ma wanda yake yana kula da kwalluwa a nan likita ta babban likita ta jihar agadas wajen mutum uku aka ma wannan kisa kuma ba a duka komi kawai rayuwar mutane ce ake shigowa a soke a fita kenan muna kira tun da gwamnati ya ji kukan mu mu muke ta cewa babu tsaro kuma gwamnati ya fara bincike jami'an tsaro sun fara bincike mutane sun fara kuka kenan sai mun yi hakuri kuma mu ba su goyon baya jami'an tsaro saboda gwamnati ne alhakin wannan tsaron ya yi rataya bisa gare shi kenan mu ma sai mun ba shi goyon baya kuma mu yi haƙuri kuma shi ma jami'an tsaro su bi dokoki wadda doka ta ba su dama su yi bincike mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar agadas a jamhuriyar nijar salamu alaikum Assalamu alaikum Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas frizi na kulabar a yanzu da take agadar Jamhuriyar Nijar ra'ayina da zan bayyana dangance da aiki da aka fara a yankin Maradi inda ake tunanin za a buɗe bututu na mai wanda zai shiga sauran ƙasashe mu inda aikin hayya kai ga gonakan wasu talakawa na yankin Maradi to mu abin da za mu cewa wanga abu da ake alheri ne a cikin ƙasa saboda arziki ne kuma arzikin mu ne kuma ci gaban mu ne to amma muna son kamar yadda su talakawan wanda suke aikan za su bi ta gonakansu kamar yadda muka ji mayar na maradi da sauran wakilai na talakawa sun dan yi magana kan cewa suna nan suna bin kadin wannan abu eh, ya kasance kowane talaka ya samu haƙƙin shi to haka muke so saboda ita gwamnati ta yi ƙoƙari wanga abu da za a yi na 'yan ƙasa ne ba abin da ya yi 'yan ƙasar ta talaka kayan ƙasar ta kenan ya kasance in an shiga gonan mutum daidai inda aka ɗeba a ba shi haƙƙin shi kuma ya kasance sai ya kasance waɗanga ayyukan lallai an kasa sun san don su aka yi kuma don ci gaban su aka yi kuma za su ji daɗin waɗannan abubuwa amma in ya kasance duk abin da za a yi a cikin ƙasa an cuta talaka a cikin shi to abin nan ba zai yi taɓa tasiri ba. Tomarilla da fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da kuma haka ne ma muka kawo ƙarshen shirin na yau wani sabon sa sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. da yanzu kuma sa shirin kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkan kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin da mai suna matasan wanda marubuciya Nabila Rabi Zango ta rubuta. To kamar doka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. a saman hall ɗin manyan makarantar ne a zaune a gefe guda kuma sauran malamai ne gaba ɗaya wajen ya yi shiru kowa ya nutsu domin suna da tabbacin maganar malam zai yi akan abin da ya faru akan salman bayan bude taro da addu'a aka gabatar da manyan baki 'yan jarida sai ta kyamara suke yi a nan sheikh suleiman ya tashi bayan ya yi jawabi ya fara magana na yi matukar farin ciki da na samu waje nan ya cika haka da matasa maza da mata hakika abubuwa sun faru da yawa a makarantar nan ko ma in ce suna kan faruwa ina mai bakin cikin jin irin abubuwa marasa kyau da suka faru kuma aka ce wai daga cikin makarantar nan suke fitowa wannan makarantar mai cike da tarihi babban makaranta kamar wannan amma a ce ana samun irin wannan badala a ciki sauran makarantun da suke kasanta ai sai su yi mana dariya babu wanda bai san tarihin makarantar nan ba sai gashi abin haushi matasan wannan zamani za su lalata mana ita a kwanakin baya an samu wasu matasa da suka yi ma wata yarinya fyaɗe wai har mutum biyu alhamdulillah na yi matukar farin cikin da na ji an yanke musu hukuncin daidai da su kuma makaranta ta tuntubi iyayen yarinyar babu abin da ya same ta tana cikin kwanciyar hankali yanzu haka ta samu gurbin karatu a jami'ar ahmadu bello University Zaria. Na yi matukar farin ciki da jin haka yau da a ce ta samu ciki ya abin da za ta haifa zai ji a ce saboda rashin imani wai har maza biyu su yi mace ɗaya fyaɗe shi kenan idan Allah ya ƙadaro ta mata haihuwa abin da ta haifa da ubaye biyu zai yi amfani kenan wannan rashin imani ya yi yawa me matasa suka ɗauki kansu ne shi kenan idan aka ce mutum ya zo jami'a kenan sai aka ce masa ya zo da dandalin rashin tarbiyya mata da maza kowa sai ya baje kolinsa kowa so yake a ce masa ya waye allah wadari irin wannan wayewa wayewa ce mutum ya zo jami'a ya koyi shaye-shaye wayewa ce mutum ya zo jami'a ya ringa neman mata wayewa ce mutum ya zo jami'a ya ringa shigar banza na tabbata duk irin shigar da mata suke yi a jami'a da yawansu babu wacce za ta iya yin sa a cikin gidajensu ma bare ta fita da ita waje akwai mata da yawa waɗanda ba sa so a yi hutu haka zalika akwai waɗanda na sani da dama waɗanda ba sa komawa gidajensu idan an yi hutu saboda suna ganin za su koma wajen takura wannan wace irin wayewa ce haka su ma mazan haka suke akwai wanda baya komawa gida sai iyayensa sun yi magana sai ya ce masu ai karatun jami'a dole sai da naci idan aka yi rashin sa'a iyayensa ba su da ilimin boko shikenan sai ya dulmiya da su sai ka ga har tausayinsa suke yi suna ganin saboda son karatu baya son ya dawo gida kana tunanin wannan yaudarar da kake wa iyayenka Allah ba zai kama ka ba wallahi duk abin da muke aikatawa Allah yana kallon mu kawai ya zuba mana idanu ne saboda ya ga idan iya gudun mu duk lokacin da Allah ya tashi kama mu ba za mu ji da daɗi ba mu gode mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya roƙa mana Allah da tuni Allah ya dulmiyar da mu amma duk da haka mun kasa rike alƙawarin da muka daukar mu Allah kuna cin amanar iyayenku addinin ku kuma daga karshe abinda kuka shigo samu a makarantar ba za ku same nesa ba akwai mata da yawa da suke ba da kansu ga wasu marasa imanin malamai saboda su basu su maki su fita lafiya to wallahi ku ji tsoron Allah idan babu ku a cikin makarantar nan to akwai su a wata makarantar idan kuna ganin ku kun killace su a gida kun zo kuna lalata 'ya'yan wasu to ku sani Allah baya bacci duk abubuwan da suke faruwa cikin makarantar nan akan ɗalibai da malamai duk muna sane da su kuma kada ku ɗauka za mu ja bakin mu mu shiru wallahi tun da aka taɓo mu ba za mu kyala kowa ba a jiya mun yi mitin hada sarkin Kano kuma an yanke hukuncin duk wanda aka ƙara kamawa da laifin ɗalibi ko malami kora ce babu sauran ɗaga kafa akwai dubban mutane da suka gama karatu ba su da aiki akwai dubban ɗalibai da suka gama makaranta ba su samu damar shiga wata ba saboda haka duk wanda muka kama babu sauran hakuri ko waye shi kuma ko ɗan waye kowane irin matsayi gare ka a makarantar nan matukar aka kama ka da laifi ko race mun saka tsaro sosai kuma ba za ku taba gane ko su waye muka sa ba kana can kana aikata laifi za ka ji sunanka a cikin korarru Allah ya sa mu dace sai magana akan abin da ya sa muka tara kowa a nan na tabbata duk wanda yake wajen nan ya sa abin da ya faru a cikin makarantar nan kwana uku da suka wuce hatta da wanda baya cikin jihar nan ya samu labarin abin da ya faru gare ku matasa maza da mata turawa sun gama bata muku tarbiyya sun shiga zuciyarku suke amfani da kuɗin ku da imaninku suna kuma hallakar da ku ku sa kuɗinku ku sayi abin da zai jefa ku wuta ku ɓata lokacinku da Allah ya baku wajen kallon abin da zai illata rayuwarku tabbas wannan wata musiba ce da ta yadu a duniyar mu yara kanana yanzu sun san yadda ake kwanciyar aure ba tare da sun yi aure ba me yasa zina ba za ta yadu a cikin al'umma ba kuna jawo ma kanku fitina da kanku sai an yi magana ku ce ai ba zina kuke aikatawa ba idan ba ku sani ba abin da kuke aikatawa ya fi zina bala'i domin kuna share hanyar aikata zina ne domin kuna hallakar da idanuwanku da kunnuwanku waye ya san lokacin da zai mutu wace shekara zaka mutu wani wata ne wace wace rana ce wani lokaci ne da safe ne da yamma ne da dare ne koko da rana ina bacci za ka yi ko ka mutu ina sallah ne ina kwana ne abinci kake ci tafiya kake yi waka kake yi wake kake sauraro kallo kake yi kana wajen fati ne ko kana wajen wa'azi ne Allah kaɗai ya sani ashe ko idan har ba san lokacin da mutuwa ta zo mana ba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 I'd be looking sannan idan muka ba shi wata ni'ima daga gare mu sai ya ce aini kawai amma ita ne don warewa ta a ilimi bal hiya fitnatu walakin aktharuhum la ya'lamun ba haka ne wannan jarabawa ce kawai sai dai kuma mafi yawa أساسا انحكى suka kasance suna aikatawa bai wadata musu komai ba. waɗanda ma suka yi zalunci daga waɗannan sakamakon nan abubuwan da suka aikata zai same su kuma ba za su gagara ba ubangiji Suwana ta'ala a cikin aya ta 49 sai ya kasance ya kuma faɗi wani hali na shi ɗan adam yake cewa idan massal insanu durrun idan wani abu ya shafi ɗan adam na me wani abu wanda ya kasance na cuta misali a ce ko cuta ta rashin lafiya ta shafi mutum ko kuma talauci ya zo mutum ya samu kansa cikin wani talauci to shi irin wannan mutumin wanda bai samu tarbiyya tarbiyya ta hakika ta addini ba me yake yi idan ya samu wannan da farko sai ka ga ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yana neman ubangiji ya yaye masa wannan hali da yake ciki na talauci ne ko na rashin lafiya sai ka ga an koma ga Allah an ɗauki sharbi malam ana tashi ana sallah kan lokaci an koma ga Allah to amma ubangiji subhanahu ta'ala sai yake cewa idan kuma ubangiji subhanahu ta'ala ya kawo masa ni'ima ya yassare masa ya yaye masa waɗannan matsaloli da ya ciki domin ya nuna masa falala daga gare shi subhanahu ta'ala wannan ba wai don ya cancanta ba ne fa a'a Allah ne ya masa falala kurin sai ya masa wani abu na ni'imansa. to me yake faruwa irin waɗannan mutanen wanda ba su da tarbiyya tarbiyya ta addini Allah ta'ala yake fito mana da hakikanin su sai Allah yake cewa istakbara sai ka ga irin wannan mutumin sai kuma ya ɗauki takabburanci sai ya fara girman kai yana kuma yin wannan abun ne ba tare da ya kasance ya nuna yanzu wannan ni'imar da ta zo masa ni'ima ce daga Allah subhanahu ta'ala ba sai ma ka cewa ai inna ma utituhu ala ilmin a a wannan abun wani abu ne na neme shi na same shi ta wani dabaru na ko wani ilimi na ko wasu ayyuka na da na tashi na yi shine na samu abubuwa ɗin sai yi inkarin ni'iman cewa ba Allah ne ma ya kawo masa wannan nema din ba sai dinga bai da abun wani abu ne na wani kwarar gwanancewarsa ko wani abubuwansa da ya tsururuta da kansa ko ilimin da yake da shi to ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa bal hiya fitnatun wannan abin da dan adam yake ciki ba komai bane illa jarabawa jarabawa ce da Allah ya yi masa jarabawa ce domin ya gani zai gode ko ba zai gode ba da yawa ko daga cikin mutane ba sa gode wa irin waɗannan ni'imomi na ubangiji subhanahu ta'ala in Allah ya kawo ni'imar gare su sai su manta wancan lokacin da suke cikin matsala sai kaga suna wani abu na tsurutu cewa ai wannan <laughs> ha ba abala ai ba dan nayi kaza ba ai ni ne nayi abu kaza ai kaza nayi sai su manta da cewa ni'ima ce daga Allah subhanahu ta'ala to ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa aktsaruhum la ya'lamun da yawa daga cikin mutane da suke irin wannan hali ba su san hakikanin cewa jarabawa ce ba daga Allah Allah ne yake jaraba mutane to kuma qur'ani su Allah subhanahu ta'ala a cikin alqur'ani ya zo a matsayin rahama ya turo wannan alkur'ani ga bayi fa saboda haka ne yake fito musu da duk irin waɗannan abubuwa na sirri domin su kasance sun kama hanya sun kuma kasance cikin wani hali na tsantseni a cikin rayuwarsu kuma uban yesu ta'ala yake tsawatar musu irin wannan jarabawa da yake wa mutane fa domin ranar kiyama ya kasance ba su da wata hujja da za su tunkari Allah subhanahu ta'ala da wannan domin irin wannan dalili shine cewa qad qala hallazina min qablihim irin wannan abun da suke faɗa bayan Allah ya yi musu ni'ima su ce ai wannan ilimi na ne ai wannan abu kaza ne sai Allah ta'ala a cikin aya ta 49 ta 40 ko kuma a cikin aya ta 50 a dai wannan sura suratul zumar sai yake cewa abin da yasa ubangiji yake yin wannan domin yana nuna cewa waɗannan abubuwa da yake wa ɗan adam na jarabawa da irin wannan maganganun da ɗan adam yake faɗa to faqad qala hallazina min qablihim waɗansu al'ummu kafin su ma sun faɗa lokacin da suke cewa inna ma utitu ala ilmin indi lokacin da karuna ya irin wannan wannan magana ce wanda aka yi ta lokacin karuna lokacin fir'auna da karuna wayannan maganganun ma an yi su saboda haka waɗannan waɗanda suke da irin wannan magana to lallai ka kasance ka kalle su ka kuma fahimci cewa idan wasu suka kasance suna irin wannan magana to waɗansu ma kafin su sun yi ka zuba musu ido kur Amma wannan magana ɗin magana ce wadda ba za ta amfanar da su a rayuwarsu ta duniya ba ba kuma za ta iya hana ubangiji ya cafke su ba dangane da abubuwan da suke aikatawa ba na irin wani jin daɗin duniya da suka yi a'a wani abu ne wanda ƙarshen matsalolin da zai dawo a kansu ne duk abubuwan da suka kasance a kai na irin waɗannan shishigi da suke wa Allah cikin al'amuransa da inkarin ni'imominsa da suke yi to ƙarshen al'amarin kawo kansu zai koma to saboda Allah subhanahu wataala anan ne yake cewa fa asabahum sayyi'atu ma kasabu waɗannan abubuwa da suka tsururuta munana to sakamakon sai zo ya shafe su wato natija din da zai zo sai ya zama na su da kan kansu suka tsururuci abun sai kuma natijan ta zo mummuna a kawo kansu saboda haka kenan na zalamu min haula su ma waɗannan azzaluman daga mutanenka ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan da waɗannan mutanen da ke tare da kai na kafiran Makka da sauransu su ma da sannu ainihin munanan ayyukansu mummunan abin da suka tsuruta su ma ji ainihin sakamakon zai zo ya same su kamar yadda ya shafi karuna da sauran mutanen da suke irin wannan azzalumai da suka gabata to su ma mutanenka suna nan azzaluman ka su ma irin wannan zai zo ya same su kuma lalle ma'uwa ma hum bi na min saitaratillah ba lalle kuma ba yanda za su su fita daga cikin saitara din ubangiji ubangiji subhanahu ta'ala ya kewaye su ta kowane janibi ba su isa su fita daga cikin wannan damka da ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yi musu ba ba su isa su guje wannan damka ta Allah subhanahu wa ta'ala ba to wannan wani abu ne wanda ya kamata duk wani mai hankali ya yi tuntuntuni a kan irin wannan abin da Allah subhanahu ta'ala yake nusar da mu dangane da azzalimai Yanzu ba sani ba ne cewa Allah yana shin fi arziki ga wanda ya so, ya kuma mautata. Eh. lalle akwai ayoyi ga mutane masu ba da gaskiya to ubangiji subhanahu ta'ala a cikin aya ta hamsin da biyu sai yake cewa awalam ya alamu shin wai ba su sani ba ne cewa ubangiji ta'ala shi ne yake yalwata arziki ga wanda ya so daga bayinsa sannan ya kuntata ga wanda ya so kuma wannan yalwata arzikin da yake ga wasu ya kuma kuntata arziki ga waɗansu su ga wannan ya samu abubuwa na duniya arziki ta ko'ina wannan ko bai samu ba ubangiji suwan ta'ala yana yin shi ne bisa maslaha maslaha ce ta su bayin in kaga Allah ya baka wani abu to maslaha ce ya sa ya baka wani kuma in kaga Allah ya kuntata maka arziki bai baka ba to shi ma maslaha ce ta kai kanka bawa din saboda haka a cikin waɗannan abubuwan da Allah subhanahu ta'ala yake yi akwai ayoyi amma ba kowa yake ɗaukan waɗannan ayoyi ba akwai wa'azi ba kowa yake ɗaukan wannan wa'azi ba sai sai ga mutane waɗanda suke masu imani domin ubangiji wa ta'ala shine mai yalwatawa shine kuma mai kuntatawa shine mai yin duk abin da mutane suke tsammani na irin waɗannan amma yana yin shi ne ba haka kurin ashwa'iyyan ba yana yin su ne bisa maslaha domin su mutane kada su ɗauka duk abubuwan da suke tsururuta suna yi ne domin su dogara akan ƙarfinsu nasu na kan kansu su manta da ubangiji wa ta'ala la in ga Allah ya baka arziki to ba karfinka ba ne ubangiji subhanahu wata'ala ya baka ne don ya jarraba ka kuma ya yi ne domin wata maslaha wannan maslahan shi ya san wace maslaha ce kai ko baka sani ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala a wani guri yake cewa shi ne ya sani wa antum la ta'lamun ku kuma ba ku san abubuwa din ba asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ubangiji subhanahu wata'ala ya alamu wa antum la ta'lamun shi ya san komai amma ku ba ku san wani abu daga cikin al'amura ba masu sauraro duka-duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan lakai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumadumin su a hali yanzu a madadin duk da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.